ya iya zama da maɗauki kan ba. A na ga alama. Ka uwar ka gata. A'a dan gwalogwo nake ne. Dan gwalogwo yake. To. Kuma da abin da ya sa na ki. Saboda ke yi waccan ladabi da biyayya. Ke gane? Kuma ni ni wannan ɗarmin gwarmai. Ni tura shi gwalogwo ya sake ki. Saboda tun sa'ad da ina rika ne zuwa wurin jin kira. can inda kike naga kina dubi na kina murmushi na gane ke so na da shi ni dama ni walle gwamma da an kai dan na hisan ma haka ni dama ai na hi bukatar auren dan da ai saboda ka zo wanda magana ta kamar shi wani ai daidai na ko ba haka ba jama'a ai tsafta ai cikon addini ta ko ba haka ba kuma sa'an nan ina kira matsayina na mai samanin garin ga abar gaba abar gaba ba ta da kyawu an yi hani shari'a ta yi hani salamu alaikum barkale Walabo? Eh? Ina yi ni? Lahiya loha. Gida lahiya ne. Salamu alaikum. Barka. Lahiya loha. Gaishe ka. Gaishe. Barka ne. ina yi nufi da ba sannin ku da huta kuloko ya ba kowa hannu nan gaba alawi ni adalili wallahi ni babu na wallahi saurara min wallahi lazi ban hannu ba bai da wuta bai da aljanna ni wallahi ban ban kai saboda ina kaka ce na arin ba takka musulunci ya hana bai hana ina tambaye ku musulunci ya hana musulunci bai hana ba amma mutunci ya hana wallahi ni yanzu zuwa nake ka kowa a san taron mu da kai wallahi ta ce dan kunna ka ba dan kunna ba sai mata dan ido ba to kai wani ka gani nan kai habibu ya ka habibu ya ka Thank you. yaka ya zaman ka ya zaman ka ni ce ya zaman ka kai habibu yaka agolan shamu shalle bakin hali bakin ido bakan huska kakkayo kajiya <laughs> Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. ah Tela ba zare dudin barka dai. Mun ji alheri da samu. Eh gaskiya. Allah alheri. Amin Amin ya Allah. an cika samu alƙali. Lalle takarda ta hito. Ai ka gane ta ma. To. <laughs> Alƙalancin ya tabbata. To madalla madalla. Ya tabbata. Allah to kyauta. Amin. Allah ta alheri. Amin Allah. Na to ka ne kuɗa kuma. Ah to madalla nagode. Nagode. Nagode. Madalla. To Allah ya kyauta. komai na Allah na ne. Ah, an yi ni lahiya. Yau baka zo gona ba. Ba zai gona ba yau tsayawa mun kai wani yan shirye-shiryen da na gyare-gyaren gida saboda ruwa sun Allah sarki. Mm, don katanga ta na da kan gyara. katanga za ka gyara? Eh, murna da to alƙalanci ya tabbata takardar ga wajen wata shida da ya muna interview can birni to ba ta hito ba na azaku an hita batun magana sai yanzu ga ta an ka ce to lalle kotu ta tabbata a bani to madalla madalla eh. Allah tabbatar da amin Allah Allah tabbatar da amin shi to imamu na to to madalla muna to nagode kaji nagode ai alheri ya same ka to ai mamun na sai mai kamar alhamdulillah gode. oh gadara gadare yayi ga kantakar da alƙalanci ta samu to amma wallahi ina zargin kaina game da rashin yin adalci don sham shalli na imani da duk da dan uwa a garin alkali sai an dar misha mishalle balle a ce ni kaina a alkali saboda hakan ga ba ni yadda in yi alkalancin ga in jawo ma kaina hitina don in ina son gyaran lahira ta alkalancin ga ka in shi in ko ni ce in shi wallahi sha mishalle sai na dar mai to a azani ya zan an ɗauke min lalura ga ta alkalancin ga kai kai zakkuwa ni kai in canza in ya mu ce a yi zaton ko mahaukaci nake a hissan don ba a ba mahaukaci alƙalanci da an gana canza sai a ce na motsu in an ka hissan na huta amma wallahi matsar da duniya alƙalancin ga duk irin su sha shalle irin ma wata harka ta duniya wallahi ban tun tunda dai ba na tabbatar da ba zan iya tsayar da adalcin gaba tunda komai ya tsaye sai wallahi ƙarar a wasa na wasa ba ni so yanzu a amazaninta ta tashi nika in gani ina nika samun kara wurin ga in yi irin dan dokin nan na kare wanda ya rika hawa da an ga ina tabarniya wallahi sai a ce min wanga bai cancanta ba a hissa in huta ya yi min alheri bisa ga in abin ga in hawan ga matsayi lahira in sha kashi ba ni ga aljanna ba ni ga tanadin duniya wallahi tashi ni kai ya yi min alheri ina wanga saura ai ba ta yi min wallahi ku da sannun ku yawa duk kwanukan ga haka ne yake haddare da dare lalle ga alamu ke ne na ya kwanci kai yan madoki na ruwa sha ina yake da doki na nan ku yan mayan sha in ba ku yan mayan kariya ta eh? yawa Ka sani. Hmm? Ni ta ƙoƙiya. A? Ah? Ƙoƙiyata? Awo ni ta. Na gane kito yanzu kam. To ni ta ƙoƙiya. To lallai ina can garin wani ji an ce ba ka lahiya ka samu taɓin kai. Shi yasa ni zo in baka magani don saboda ka ce taimaka mini. Ke ƙoƙiya, tsayan faɗa miki gaskiya. Ba wani rashin hankali ne a gare ni ba. Eh, alƙalanci an ka bani. To ni kuma na san wanda an ka bani alƙalancin nan sha mu shalle. amana ta ya ci to na tabbatar da in ni alkali sai na ɗarme shi ko bai da laihi to ashe ko da in ja kai na samaki lahira in sha wahala tunda na tabbatar da ban iya adalci ƙara in yi ɗan dokin gana kare ina hawa a ganan kamar mahaukaci. to da ka ce mahaukaci ka ba bago ka ce ba yi ba ya yi to ka sani ko haukar ta zare shi kenan. ke in ni ce ban iya yan uwana ka ɓaci na a ɗora hudin gani na samu na ƙici ba ta haka nan dai ke dai. Ni ka shi yasa ni taho cewa bari in baka in to in taimake ka da magani dan na baka maganin mu. Ni dai ni dai ruhamin asiri. Don Allah ki ruhamin asiri. To yayi ni dai kudin mota dai za ka bani in koma. Kudin mota yanzu ke ga cikin hauka gaban hito da su ba ki bari in ki iske ni gida in daidai hauka ta rage ke jiya kada mutane su gane. Kuma kai ki bi ni a gane cha da hankali na. Wallahi kiwa kanki. To yayi. <laughs> gana an ce auren gade ya himin dai ta yi mai zaman mu a wuri ni kan ya himi ya himi wannan shi ɗaya ne ka jira salamu alaikum alaikum ah. salamu <laughs> da mana kina ciki ke gane ne ke gane ne sai yanzu eh, ka aiko ka ce ga kanan tafi dama na aiko bismillah yawa waton alhamdulillah kabu kabu ya bani matsala an ɗauko ni to mun kawo gulbi sai ka ta zube duk dai kowa lahiya yake ko su ma ni lahiya yake yana nan ko ya yi gona ta gani bisa alƙawalin da mun kai komi shirin nake ah, shi abu na allah wanda ya tashi ne rumce ido ya kai ya gane addini na za yi duk abin da baka yi niyyar yi saboda Allah ba to babu wata galiba gare ka ni na yi imani da saboda Allah zan abin ka kina da iyali ko awo ina da diyana kina da diya ko diyana ga tsohon mijina wancan marigayi diyan oh, marigayi ko to Allah shi ba mu zama lahiya Allah shi ba mu zama lahiya shi wangana yana nan tare da iya da iya